ku danna subscribe domin samun bidiyon mu idan mun daura sannan ku danna kararrawa domin sanarwa fassarar mafarki tare da ni admin 9 daga nan admin 9 tv da take saman youtube a darasi na ɗaya mun yi bayanin fassarar mafarkin aikin haji ko kuma wani rukuni na aikin haji a yau kuma a cikin darasi na biyu zai zama tamkar wata sanarwa ce zuwa gare ku daga yanzu duk wanda ya yi wani mafarki sai dai ya turo mana a tashar mu ta admin nan tv da take saman youtube idan kana so ka turo mafarki sai ka hau kan youtube ka yi sacin in admin nan tv idan ka binciko mu sai ka binciko bidiyon ƙarshe da muka ɗaura na fassarar mafarki sai ka yi komen na kalan mafarkin da kake neman fassararsa mu kuma za mu binciko komen ɗinka sannan mu shiga cikin littattafai mu binciko maka fassararsa mu zo maka da shi da izinin Allah sai mun ji daga gare ku daga nan admin nan tv ku danna subscribe domin samun bidiyon mu idan mun ɗaura sannan ku danna ƙararrawa domin sanarwa mun gode